Abu Turab kashi na biyar idan zai rika cin halali na na amince good boy ta yi magana tana shafa sumar kansa komawa ta yi ta zauna a littafi da ya gabata wato kashi na hudu na Abu Turab inda muka kwana kenan a halin yanzu ga mu cikin Abu Turab kashi na biyar Kuce samu rubutowa daga Asmi B Aliyu yayin da ni ko dan Hamza na karanto muku shi sadaukarwa ga Anti Dahara. Kallon shi ta yi ta ce to shi kenan bara na haɗa mitin gaggawa yanzu nan na yi munan sanar musu na yi introducing ɗinka a wurin sauran ma'aikata sannan na kai ka ofishinka ya shafi kansa da murmushi a fuskansa ya fara faɗin thank you madam for everything wani irin farin ciki ya ji da nutsuwa yana sauko masa da so kawai yake yi wa antinsa albishir da kuma masoyiyarsa matarsa ba ta taɓa ganin fara'arsa irin na yau ba tun da ta ɗauke shi aiki hmm. farko kenan mu je zuwa bayan kamar minti talatin kawai ta kira mitin na gaggawa a wani haɗaɗɗen wurin mitin wani hall ne mai matuƙar ƙaton girma da wuraren zama a cikin sana alfarma wadda hall ɗin nan ya ƙawatu matuƙa ko ina akwai standing AC wadda yake manne sai kuma sassanyar ƙamshin da ke tashi cikin mintuna ƙalilan turab da naina suka iso wurin inda ma'aikata sun gama hallara kowa zuciyarsa ba a daidai take ba ana jira a ji wani rashin mutunci yau kuma Naina ta zo da shi Onkul ɗinta wato Salim kallo ɗaya ya musu ya ɗauke kansa, ganin ta ne ya sa kowa ya miƙe tsaye cike da girmamawa. Zama ta yi a wurin zaman ta gami da ɗaga musu hannu wadda ke nuni da cewar su zauna. Nuni ta yi wa Aliyu akan ya zauna kusa da kujerar da take zaune. Kowa baki ya buɗe yana kallon cikin bin umarninta Turab ya zauna. kusan sekon talatin ta ɗauka ba ka jin komai sai ƙaran ac da kuma ma'aikatan wurin masu gulma kuskus gyaran murya ta kowa ya yi tsit a karo na biyu kafin ta fara bayani ta gabatar da abu turab a matsayin sabon ma'aikaci kuma sabon manajanta kowa kallonta yake da mamaki wuri ya fara hargitsewa da surutu masu baƙin ciki suna yi masu hassada suna yi ciki kuwa mutane da dama tsawa ta daka musu tare da faɗin ya ishe ku kun cika min kunne da surutu tana magana tana toshe kunnuwanta haka ta rinsa idanuwanta da sauri numfashinta na fita tamkar wacce ta yi wani gudu kowa ya tsit inda ta ce ba shawara nake nema ku bani ba akan abin da na yi ku yarda ko kar ku yarda zan yi abin da na ga dama a kamfanina right ra'ayina ne wadda duk ya ga masa ba hanya a buɗe take babu wanda ya isa ya canza min komai na kamfani na ko kuma ya ce me yasa nayi haka wannan daidai ne a gaban nai na canji kuke ku dakata na wani lokaci da hayaniyar ku ta mini yawa sake baki kawai da ido a abu turabiyar yana kallonta wadda ita bata kula da haka ba ta ci gaba da magana sai da ta gama magana sannan ta ce idan akwai mai magana sai ya yi kowa ya yi shiru cikin halin kowan kula salim ya miƙe ya nufi hanyar fita kowa kallonsa yake da mamaki uncle salim ta kira sa da wani irin boys ta karo na farko a rayuwarsa da ya ji naina canji ta kira sunan shi da taushin murya kenan bai juyo ba amma dai ya tsaya ta raɗa abu turab ya mata a kunne ki je ki same shi tunda uncle ɗinki ne fa dago kai ta yi ta dube shi haɗe da ɗage mata gira turab ya yi hakan ya sa ta samu kanta da yin murmushi kawai ta tsinci kanta da bin umarnin aliyu ba malli karo na farko a rayuwarta da ta taɓa bin umarnin wani ɗan adam wadda ko iyayen da suka haife ta ba ta bin umarninsu sai dai kawai ita ta faɗi nata su bi cikin takun ƙasaita ta ƙarisa gaban salim cikin ƙasa ƙasa da murya take faɗin uncle please ka taimake ni haɗa rayayi yana kallon ta kafin ya taɓe baki cikin halin ko in kula yake faɗin taimakon me mota nake so ka bai wa turaf ka je da shi cikin building ɗin nan da suke nan sabin nan ya zaɓi kalar da yake so na san nan ne fanninka na baka wuƙa da nama za ka iya ɗaukan guda ɗaya kai ma da kake so kwana biyu ban fitar da zakka ba shi yasa nake so na yi ta ƙarisa maganar ta haɗi da kashewa ɗin ɗinta ido tantiriya kenan salim ya yi magana a ransa yana tuna yana tunanin turab malli shi zai canja musu naina wani irin murmushin mugunta kawai ya sake gami da faɗin wannan yaro yana da yana da farar kafa ya samu shiga a kunne na Canji, haɗa rai kawai Naina ta yi lokaci ɗaya gami da faɗi. Kar ka ɗauka wani abu ne fasa a tsakaninmu, ra'ayin taimakonsa kawai ne. Har yau ba ba a haifi namijin da Naina Canji za ta so ba, cikin dariya Salim yake faɗin oh really? To ga mu nan ai za mu gani, ya juya ya nufi Abu Turab, magana suka yi suka fita a tare, kowa ya kama bakin aikin ya koma bakin aikinsa yana faɗin albarkacin bakinsa. Kwance take a kan sofan da ke ofishinta tana juya maganar ankul ɗinta a ranta tsaki ta buga karo na babu adadi tana faɗi idan mutum ya yi niyan taimako sai a ɗauke shi da wata manufa. Awa ɗaya tana kwance aka yi nokin kamar za ta share sai kuma ta ce yes come in ba tare da ta kalli kofa ba. Ban gane ba. Wannan wani irin aiki ne Mrs. Naina canji. ta ji sanyin muryarsa na mata amo a kunne miƙewa ta yi zaune tana kallonsa da shanyayyun idanunta wadda Abu turaf ke hango wani abu mai matuƙar rikitarwa a cikinsu, zauna mu yi magana, ta faɗa masa. Haka kawai ta nuna masa gefenta, bai zauna bai koma ɗayan kujerar da ke gefe zauna murmushi ta haɗi da langobar da kai tana kallon innocent fiskan shi. Tun kafin a kai ko'ina, har na fara ka fara ƙorafi Abu turaf ba malli? Nan fa ba da jimawa ba, kyautar gida zan maka, idan na ga kana tafiyar da aikinka yadda ya dace, amma nai. saurin katse shi ta yi gami da faɗin naina canji ba ta kyauta a mayar mata da Allah mu rufe wannan babin ka yi haƙuri gobe zan yi settling na komai motarka da komai da komai tashi mu tafi yunwa nake ji kamar ta rufe masa baki haka hmm, ta tattara kayanta ta rufe ofishinta tare da taimakon turab suna tafiya take tambayarsa ofishin da aka kai ka ya maka motar da aka baka ta maka ko a canza maka murmushi kurum ya yi tare da faɗin duk sun yi na ya isa ta yi magana gami da ɗora yatsanta kan ɗan ƙaramin bakin haka suka jera har gaban ma'adanan motoci buɗe masa forensic ta yi zai yi magana ta ɗane fuskan nan nata tana kallonsa babu musu ya shiga ta mai da ƙofa ta rufe ta zagaya mazaunin direba ta yi wa mota ke suka ɗauki hanyar zuwa haɗaɗɗen gidan abinci a tare suka ci abinci a wannan restaurant ɗin ko kowane motsi da abu turab zai yi idan naina na kansa karfe biyar da rabi suka bar wurin inda suka ɗauki hanya ta ke faɗin wani unguwa kake na ajiye ka sannan na wuce gida tana magana ne cikin sanyi sokul girgiza kai kawai ya gami da faɗin ba za a yi haka ba ki ajiye ni akan hanya mai babur zai ƙarisar da ni ina ba girman ka bane hawa babur da Allah ka daina danganta kanka da hawa babur yanzu wannan karo cikin daga murya ta yi magana ya taɓe baki kafin ya bata amsa unguwar jambulo ta fi minti sha biyar tafiyan minti sha biyar suka yi kafin su isa babu wadda ya magana inda yana nuna mata hanya har kofan gidansu ɗan ƙaramin tsoro ne ya hango nur tana tahowa ita da bikra Inifom ɗin islamiyya ne a jikinsu da alamar daga makaranta suka fito inda ya fito daga motar ita ma naina ta fito nur kuwa na ganin yayanta da wata ta haɗa rai lokaci ɗaya bikira da bata san me ke faruwa ba mm, bata ma lura da turab ba suna zuwa dab da gidansu bikira ta ɗan buɗe ido cikin sanyin murya take faɗin sannu da zuwa yaya a nan kuma ta gaida shi ta gaida naina ta amsa da kina lafiya yan mata murmushi ne ɗauki a fuskarsa yake faɗin yauwa sannu bikira an taso daga makaranta ta amsa da eh daga haka ta yi sallama da Nur ta nufi hanyar gida idonsa na kanta yayin da idonta ke kan Naina har abada ba za ta mance da fiskar wannan matar ba da ta mari yayanta ta ce komai ba ta nufi hanyar shiga cikin gida To turab jikinsa ya yi sanyi kallon Naina ya yi sai ya ga ta yi murmushi ka ce wannan ta yi magana tana kallon sa. amsa ya bata da eh tana da kyau ne Naina ta faɗa to a gaishe da anti zan zo mu gaisa wata rana daga haka ta shige motarta ta mataki ta bar wurin sai da motar ta ɓace sannan ya nufi cikin gida kai tsaye ɗakinsa ya shiga inda ya wanka ya fito cikin riga da wando na shan iska tirikota ne baka da kuma riga fuful ko mm, mai guntun hannu ɗakin antinsa ya je ya same ta kan lallausar abin sallar ta wadda yake kai lallausan sankafin da yake makale tsakiyar falon ta inda ta duba tana duba littattafan gefe ɗaya kuma nur ne a cikin riga da wando na pakistan ɗan ƙaramin plate ne a gabanta da alamar yanzu take cin abinci anti ne ta amsa sallamarsa idan sana kan nur anti ke faɗin ya aiki ah, alhamdulillah ya ba ta amsa ina yi ne ya tsinkaye muryar nur tana gaida sa harara ya aika mata inda ta yi raurau da ido tana kallonsa nur ki tashi ki zubo wa yayanki abinci anti ne ta yi magana ba tare da ta kalle ta ba no na ƙoshi anti turab ya yi magana yana shafa cikinsa ita wannan ita waye kuma anti ta taɓe baki tana faɗin oho mata ita da waye kuma take ɓata rai anti ce ta taɓe baki ta ce oho mata dai ta dawo daga islamiyya dai haka ta shigo shiru nur ta yi kanta na ƙasa Turab ya ci gaba da faɗin anti na samu aiki Da sauri ta ɗago da farin ciki a fuskanta take faɗin alhamdulillah a ina a kamfanin Naina Canji. Jin sunan ta yi kawai tamkar dirar mashi a cikin kwanyar kanta. Hmm. Suran abincin plate ɗin abincin ta yi ta nufi hanyar kicin da gudu, ta yi jifa da shi plate ɗin da sauran abincin ya zube. wanda yake makale a kicin ɗin a hankali ta sulale ƙasa ta fashe da kuka da ido zukansu suka bi ta suna jin shekar kukanta cikin raunin murya aliyu ke faɗin ban san ya zan yi da yarinyar nan ba anti ya magana cikin muryar damuwa a hankali anti ta ajiye biron da ke hannunta ta tsura wa turaf ido na wani lokaci ajiyar zuciya anti ta sauke allah ya Allah ya yi jagora a wannan aikin da ka samu, fata na dai a ko ina kake Aliyu, kar ka manta da matsayinmu mu fa ba kowan kowa ba ne a haka kuma muke manejin rayuwarmu aikin da ka samu kar ya canza maka halayyarka a duniyarka kada ka kada ka yi cuɗanya da ƴaƴan masu hannu da shuni cuɗanya da su ya ruɗe ka ya canza maka duniyarka kada kuɗin da za ka riƙa samu ya ruɗe ka ka fara kula matan banza a yanzu ne nake ƙara jin daɗi idan na tuno aliyu na yana da mata wadda matan banza na waje ba za su ruɗe shi ba kada ka ƙara in ba wa kowace damar shiga rayuwarka ka riƙe min wannan alƙawarin kada ka bari na maka na kama ka da laifin laifukan nan duka da na lissafa ba za mu ji daɗi ba dukanmu nuriya ta ishe ka rayuwa a nan ta ƙara masa nasiha duk hankalinsa na kan nur ta ƙare da faɗin ka je ka lallashi nur ban san me ya haɗa ku ba amma dai na san baka da gaskiya ɗan murmushi ya gami da shafa somar kansa bai ce komai ba ya nufi a durƙushe tana durƙushe bai mata magana ba ya ɗauke ta a fusace ta fara ƙoƙarin sauka daga jikinsa amma ta yi kaɗan ƙarfin ba ɗaya ba ne har bedroom ɗinsa ya kai ta akan gadonsa a lokacin ta ƙara fashewa da kuka inda ya haura gadon ya jawo ta bai mata magana ba ya haɗa bakin shi da nata haɗe kukan ta yi lokaci ɗaya ta fara ƙoƙarin ture shi tana dukan ƙirjin shi da hannunta inda ya riƙe ta gam hakan ya sa <clears throat> ta kasa komai sai da suka je ga ƙasan gadon wayyo Allah anti ta yi magana da ƙarfi ya sake ta yana dariya ƙasa ƙasa kuka ta ƙara fashewa da shi tana ƙoƙarin sauka daga kan gadon lokaci ɗaya ya ƙara jawo ta jikinsa inda ya mata masauki a cikin ƙirjinsa wadda har baka hangonur a cikin yanayin da ake ciki a faffaɗan ƙirjin nan nasa na aliyu ba bamalle sai da ya ji ta yi shiru ta daina kuka akai akai take sauke ajiyar zuciya ya ɗago fuskanta inda ya kai harshen shi ya lashe hawayen idanunta bai ba ta damar magana ba ya haɗa su ya fara ya mata abin da ya fi so a rayuwarsa wato kiss sai da suka ɗauki fiye da minti goma a haka kafin nur ganin ta yi abin nasa gani ta yi abin nasa ba na wasa ba ne ta fizge bakinta yayin da abu turaf gaba ɗaya yanayinsa ya canza hakan ya sake riko ta sai da ya samu wani rilezin yana mai da numfashi tukunna kokarin sauka ta yi daga jikin shi ya riko ta girgiza mata kai yake yi baya baya don ba zai iya magana ba hawaye yana rolin kan fuskar da take kallon sa ya jawo ta jikinsa yana kwantar da ita kirjinsa tana jin yadda zuciyar yayan ke bugu da karfi tamkar za ta fito shiru kawai ta yi muryarta a can ciki muryarsa kai can ciki yake faɗin kin ji yadda zuciyata ke duka ko ko kina so ta fito ne da sauri ta girgiza kai alamar A. to ki daina kuka bana so ya yi magana ne murya ƙasa ƙasa babu shiri ta haɗiye kukanta duk wannan rigima ta ta tsetse. ni ba na son i don't like her anymore ta ta mare ka kuma shine ka sake shiga motar ta ta ƙarasa maganar ta kuka na son zuwa mata babu shiri ya miƙe zaune still tana lafe a jikinsa ko da fuskanta kawai yayi ya langubar da kai yana kallonta. To yanzu me kike so na yi my calculating? Mhm. Turo baki ta yi haɗi da goge hawayen idanunta ta fara faɗin karama marinka kuma ka daina aiki a tare da ita. Tana magana ne cike da yarinta. So, so kike na rama marina ta ɗaga masa kai. To shi kenan na ji zan rama. Ya yi magana ne cikin muryar da ke nuna so very serious wadda fiskansa ma ya nuna haka promise me za ka rama marinka ta yi magana shaye da toka tana turo baki na miki alkawari zan rama mari na mrs aliyu bamalle ya yi magana haɗi da ɗaga mata gira ɗaya yana shafa somar kanta wadda ya sha gyara murmushi ta sake ta fara limshe ido inda lokaci ɗaya ta samu bacci ya ɗauke ta ya kwantar da ita game da gyara mata kwanciya kai tsaye shiga toilet ya je wanka sun yi waya da Mahmud wadda ya shigo gari Mahmud abokin Abu Turab ne su ma a bayan layin gidan nan suke yayin da iyayen Mahmud dai suna da kuɗi Mahmud babban likita ne a asibitin Zaria Shika asibitin Zaria na Shika yana zaune a can ne sai dai idan ya samu hutu ya zo Kano bai taba aure ba ba zai girmi Turab ba mai yiwuwa in zai girme shi ma dai shekara ɗaya ko biyu yanayin jikinsa za a iya cewar tsarin tura mai naina a ɓangaren naina da murmushi da murna yau ta shigo gidansu har kicin ta samu mahaifiyarta da take cakuɗe da 'yan aiki suna shirya abincin dare mm, dabu na fuska ta tana kallon maminta da take faɗin mami aiki kuma sau nawa zan faɗa miki ki zauna ki huta ga hutu kin samu a ɓaga sai ki rika wahalar da kanki Please mami, mu je ba so. Naina ne ta yi magana cikin shagwaba haɗi da turo baki tana zan hannun Hajiya Zulfa. Babu musu kawai ta bi ta zuwa falo. ki kuwa? Zaro ido Naina ta shiga yi tana faɗin ina lafiya mam. Kun yi waya da dadinki? Yana hanya. Surprise. Look. Naina. Kallon mamaki take wa maminta, ba mu yi waya ba mami, tun safe nake gwada wayarsa a kashe, dadi zai dawo babu wadda ya sanarwa, ba a babu wadda ya sanar mini, ba a kyauta mini ba. inda ta yi magananta tamkar za ta yi kuka anti a nan ne ta yi jifa da hambak ɗinta ta haura hanyar kicin da gudu tana kwala wa 'yan aikin su kira da ido hajiya zulfa ta bi ta tana addu'ar allah ya dai ya canza mata rayuwar naina uhm. shi kenan yanayi kenan fa na rayuwa labarin mu dai na nan na kan tafiya ga mu cikin abu turab kashe na biyar kusan hakan suka kasance magariba ya yi sun suka gama komai inda aka jera komai a kan dainin da sauri naina ta je ta yi wanka domin karfe bakwai daidai jirgin su dadi zai sauka cikin mintunan da basu wuce talatin ba ta gama shirya kanta a wata doguwar riga na material mai black da red a cikinta tattare gashin kanta ta yi wuri ɗaya ta yi fakin nasa ɗan ƙaramin abin da ta yi rolling a kanta da shi ne kuwa ita nan kawai bayan ta gama komai ta ɗauka ta ɗaura a kanta ta yi kyau sosai inda ta feshe jikinta da turaruka masu daɗin ƙamshi ta sa takalminta flat baƙa. ba ta da wani damuwa ba ta damu kuma da ta yi sallah ba kai tsaye ta nufi ɓangaren mahaifiyarta inda ta same ta kan ya turo baki ta yi ta san za ta makara idan ta tsaya jiran mahaifiyarta bayan ta idar da sallah tana daɗewa ba ta gama ba wai <clears throat> idan ta idar da sallah tana daɗewa bata gama abin da take ba mami sai na dawo ta yi magana ta nufi hanyar barin ɗaki direba ta samu yana jiranta domin tafiya airport isowansu bai fi minti goma ba jirgi ya sauka zuba ido take yi ta ga ta inda dadinta zai bullo watanni uku kenan bata sa dadinta a ido ba Tun ta hango shi yana saukowa cikin baƙaƙen sut Alhaji Ibrahim Canji kenan mai kimanin shekaru arba'in da hudu a duniya yanayinsa da yadda ilimi ya ratsa shi ta kowane ɓangare za ka rantse da Allah bai taɓa aure ba ballantana ya ajiye na yana yar kimanin shekara ashirin da biyu a duniya. Ganin dadinta da wata kyakkyawan budurwa a gefensa ne ya mugunta da hankalinta gabanta sai faɗuwa yake ranta ya ɓaci ina kuma dadi ya samo wannan ta yi magana zuciyarta na duka tana son tana son maminta so na haƙiƙa duk da bata jin maganarta to bata fata wata ta shigo rayuwarsu nan su ukun nan ya ishe ta bare wata ta zo a matsayin matar ubanta haɗe hannayenta ta yi kan ƙirjinta ga mamakinta sai ta jiranta ya ɓaci ta kasa ƙarisawa gun mahaifinta duk da murnan da take yi na son ganin mahaifin nata har da hannayenta kawai ta yi a hakan ganin dadinta na wage ne ya ga ta inda zata zai hango na gida umarni naina ta yi wa direba akan ya je ya amso jakan hannun dadinta da haka kawai ta juya ta koma mota rai a ɓace jinginuwa kawai ta a jikin bakar jif ɗinnan nan da suka zo da ita tana jiran isowarsu ihu kawai da ta je a kanta ne tana dariya zari ido ne na tai tana kallon homi wadda ke cikin shigar ƙananan kaya na riga da wando sai ɗan ƙaramin da ta rolling ƙaramin gilan da ta rolling a kanta wata wata biyar kenan rabonta da ganin humaira kasim amma ta canza ta yi kyau ta yi fresh kasancewar homi ba wani hali gare su ba ta ma ya daɗe da yin ritaya sai dai samari Masamarinta 'ya'yan masu kuɗi ne suka ɗauki nauyin karatunta zuwa waje lokaci ɗaya gaban na ne wani mugun bugawa dama homi ce ta hango da dadinta to menene tsakanin ƙawarta da dadinta na yi surprise ɗinki ne shine kawai zaki share ni ko ta tsinka ya muryar homi a kanta murmushi kawai na tayi ta yi ta rungume ta a hankali take faɗin kin bani mamaki homi na ganki tare da dadi inda ita ma murmushi ta sake cikin salon rikakkun 'yan bariki ta fara faɗin yanzu dai ba lokacin magana ba ne mu ƙarisa gida to shi kenan nema duka-duka a nan zan huta mu ƙarisa littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance